Kalangu, studio Kalangu. studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkanmu da warhaka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa. Masu sauraron mu tare Muhammadu ne yake muku lalai mahabban kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. cikin mahimman labarun za ku cewa a yau da safe ne matan aure malam makarantun boko 'yan kwantaragi suka yi wani zaman dirshi a ofishin mai shiga tsakani na ƙasa. An rufe waɗansu makarantun boko masu zaman kansu saboda rashin biyan haraji. Shin ko menene ke kawo cikas a kan ayyukan hukuma ta ƙasa mai kula da daidaita rigingimun siyasa CNDP? A kan sani rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. Matan aure malaman makarantun boko mamba na ƙungiyar Sinasef da suka nuna rashin amincewa suna tura su a cikin waɗansu sassa na ƙasar nan alhali suna da ‘ya'ya da kuma mazajensu suna a nan birnin mai. A yau da safen nan sun yi wani zaman dirshi a ofishin mai shiga tsakani na ƙasa inda suka da rashin amincewa su dangance da matakin. Bayan ganawa da mai shiga tsakani Khadija Chamago ta bayyana wa Habibu Garba abin da suka tattauna a kai. zo na wurin mediator ne don mun ga dai inda ya matsala ta taso kasa shine wanda ya kamata a ce ya shiga tsakani saboda shi ainihin zaman shi na ka kwance hankali ne tsakanin yan kasa da kasa bale masu karamin karhi mu yau mushannin lakwal masu karamin karhi shi yasa muka zo wurin shi ya shiga tsakanin mu da ga matsala da ta taso muna nan muna biya ko ina inda ya kamata fiske mun hiso mu bi ka'idodi shine dai ya kama yau wurin mediator da mun samu ganin shi ya karbe mu da hannu biyu kuma mun gode ya mana promise abubuwan da ya gaya mana kuma hanyoyi ne ya gaya mana da ya kamata a bi kuma insha Allah za mu bi su sau da kafa bi izinin wallahi tunda mu muna da mu da bai kamata a yi wannan radio deployment ba a bi ka'idodi ba muna da proof kenan yanzu ɗan ka'idodin ne ce mu kama takardun da duk gare mu da muka san shaida ce da an ɗau alkawali tsakanin mu da ministan mu na ilimi Tun a ranar jiya ne ƙungiyar ɗalibai sashen kwaleji da lise reshen jihar Yamai suka tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki biyu. Yajin aikin da suke da yake da nasaba da rashin girmama alkawarkan da mahukunta suka ɗauka wa malam wato ɗalibai 'yan makaranta. Sai dai a cewa sakataren ofishin gwamnan jihar Yamai Zulƙallaini Burema Maiga wannan yaren 'yan makaranta suna wasa da makomarsu ne ga abin da yake shaida gungun Muhammad Anthony. c'est toujours les mêmes revendications. Kai kuke guda ne ba a ci gaba yara su ce mana babu dakunan darasi a yamai na yarda amma an samu wata hanya ta da su inda wasu su zo da safe kana wasu su zo da milice hakan ya magance matsalar rashin wuri baki daya domin ko su sun yarda wannan matsala babu ita yanzu matsalar malamai a lokacin akwai gibi malamai Drex ta aiko mana inda babu da na mai gurbi bangaren mu mun bakin gwargwado domin yara su yi karatu cikin yanayi mai kyau suna ta bata makomarsu ina ganin idan akwai wata matsalar wuta matsalar fanka akwai kujersa akwai shugaban makaranta akwai dukan waɗannan mutane kar ku tura dukan yara yajin aiki kamata ya uwaye su tashi tsaye domin su ja kunnuwan ɗiyansu. Da yawan makarantun boko masu zaman kansu ne da ke nan birni mai aka rufe tun a daren Lahadi saboda rashin biyan haraji, lamarin da shugaban kungiyar masu makarantun boko masu zaman kansu Alhaji Hayya Amadu yake ganin bai kamata ba ga abin da yake shaidawa ta wayar tarho. Da normal mutane su biya su su san kokarin da fondatar suke yi. Ƙarshe fondatar da ya yi lokal bai kamata ba a doke mu kamar masu sai da kaya. Ya kamata a bada izini a ce lokaci kaza in ba ku zo ku biyawa muna zuwa mu kai muku abin gashi. So wanda bai zo ba a yi ke mishi. Eh, sun kai su gani mutane amfo su gani kudin da za su biya sun rubuta musu. To su suna nan suna jira response. Response kin bai zo ba kuma an ta an like. Shi ne muka ce bai kamata ba. A duba a gani a san tsakanin mu mu da su tilas ne mu yi aiki tare tilas ne mu ma mu biya info sosai da shi ne gwamnati yana aiki A yau ne aka buɗe taron baje koli na kayayyakin noma da kiwo a karo na hudu a nan birnin Yamai, a yayin da abikiyar aikin mu ta zagaya a rumfunan da aka kafa ta yi karo da wani da ya kawo wata sabuwar fasaha tanadin ruwa domin yaƙi da ƙarancin ruwa a wajen shuke-shuke. Sai mu saurari hirarsa wato da Rukayya Abdurrahman ga abin da yake cewa. fasaha wani sanadari ne ke da kwai wanda yake da karfin daukar ruwa da yawa amma ya hi garin rugu daukar ruwa kuma ya hi garin rugu dadewa a ƙasa tunda shi yana dauki ruwa ya bushe yana dauka yana bushe yana dauka yana bushe har tsawon shekara biyar bisa aikin noman rani muka sa shi ga salati mun samu amfani mai yawa tunda abin da muka samu mun samu ton 23 inda ba mu sa ba mun samu ton 6 muka koma muka kawo bisa shu muka samu ton 23 akan inda ba mu sa ba muka samu 27 ga damana mun dauke shi mun kashi kasa kamar tatawa a 2014 muka noma muka kai shi a kasar dan Chandu cikin gundumar eh, Kwalo da kuma dan cikin gonakin mu na wanda muke gudi da shi muka gwada gaba ɗaya bisa hatsi muka dawa muka gwada bisa wake mun gan duk da horin da aka yi in kasa shi eh, a cikin eh, gona ko an yi hori yana iya kwana 30 zuwa kwana 32 hori bai ce mai shuka ka komi Banda sauya fuska da wasanni na festival Ayira yake kawo wa ƙaramar hukumar Ifirwan, haka kuma yana kawo ci gaba da a fannin gyaran manyan hanyoyi da haɓaka tattalin arziki da ma zamantakewa al'umma. A yayin shagugulan wasannin festival Ayir na karo na goma sha uku, wakilinmu Anise Karim ya mayar da hankali akan wannan zance ga kuma rahotonsa. La tribune qui a été construite c'est une tribune en matériaux définitifs. Vous avez regardé les stands, plein au début et à la fin du festival les stands sont vidés. C'est très important surtout en ce contexte où nous avons une chute du tourisme dans la région. Tous les dispositifs de restauration, c'est au niveau local que nous achetons l'essentiel. dire que l'essentiel de l'argent est reversé au niveau local. Ga al'ummar Iferuwan ra'ayi suna bambanta game da sakamakon wannan festival. Ina samun amfanin garake, amfanin kiwo busashe su sayu. Ka gyara kayanka kamar otel otelin kinka sai ya sayu. Muna ciniki muna samun ciniki wanda bai takardar haifuwa ya yi ta. Akwai cigiya na magani ma akwai ina cin wajen likita ma. Ragewa ake da kyau ma abubuwan da kamata a gwada. Eh ba mu sai da abun da ya kamata kamar da a lokacin nasaru akwai mu abun da dai muke so. Festival ɗin nan da ya ce da nasarun shi sun komo kamar na da. Mutanen Ifiron na fatan ganin ganin dawowar yawon buɗe ido kin yankin a cikin wannan babbar haɗuwa ta wasannin ayir A ranar Lahadi ne Firaminista Birji Rafini ya jagoranci ƙaddamar da soma ayyukan gyara birnin Zandar a cikin ayyukan tsarin Zandar sabuwa na shagugulan sallar karba-karba a karo na 60 da Nijar ta zama jamhuriya da za a gudanar a birnin Zandar a wannan shekara. Sai dai domin kawo ƙarshe a game da raɗe-raɗen da jama'a suke yi na kuɗaɗen da aka zuba domin gudanar da waɗannan ayyuka shugaban kwamitin Zandar sabuwa Muhammad Mansur Mansur Haji Dado ya kira taron manema labarai ga abin da yake shaidawa Ali Keta. Ga birnin Zandar ga wannan shekara gwamnati ta zuba miliyar goma a cikin kasafin kudinta da ke shafar uh, sake farfado da gine-ginen more rayuwa kamar gidan samari da 'yan mata filin kwallo filin jirgi da kuma gina masaukin shugaban kasa da kudaden suka shafi shirye-shiryen wannan biki suka tashi miliyar din goma shugaban kasa ya yi wa al'ummar zandar alkawari na gina musu hanyoyi na tsawon kilomita 25 wannan ya shafi miliyar da uku wannan bai shafi filin jirgin zandar ba za a faɗaɗa filin saukar jirage da farfaɗo da tashar da gina wata sabuwar da falon saukar shugaban ƙasa ɗaukan za su shafi kusan miliyar biyar. A jiya ne aka sallami tsohon minista kuma shugaban jam'iyyar CDS Rahama Abdullabo da yake tsare a gidan kason saye tun a ranar 31 ga watan Mayu na shekarar bara. dangance da al'amarin nan na badakalla safarar shararai Abdulabo tare da waɗansu mutane ashirin an tuhume su ne a cikin safarar jarirai. Abin tuni dai tun a ranar goma sha uku ga watan Maris ne na shekarar bara kotun ɗaukaka ƙara ta yanke wa mutane hukuncin ɗauri gidan kaso, amma sai a ranar talatin 31 ga watan Mayu ne aka tura su gidajen kason da aka rarraba su, duka yawancinsu dai sun yi zaman kason hukuncin wa'adin da aka keɓe musu. Batun tsaro da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara shine makasudin rangadin 'yan majalisa masu rinjaye a cikin yankin jihar Difa bayan yada zango a gunduma gudumariya Menusuruwa Ingingimi. 'Yan majalisa Maryama Alhaji Ibrahim ta yi raskuna zagayen da suka yi kamar yadda za ku ji a hirarta da Adam Babu Karna. Zance na farko da za mu yi shine zancen tsaro nan cikin jihar Difa ina shi ba sai na gaya muku ba. Kowa ya shaida irin kokarin da gwamnati yake yi game da tsaron ƙasa tsaron jihar mu zance na biyu da muka ɗauko shi shine zancen aikin da muke yi can majalisa menene shi bidje bidje shine kasafin arzikin ƙasa ta huskan arzikin da muke samu cikin ƙasar mu kamar noma da kiwo da man fetur da iranium in aka tara duka wannan arzikin to sai a ce kaka za a yi kasafin shi wani hanya za a saka shi wannan arzikin da shine ake mana hanyoyi ake mana gidan lakwal ake gidan likita ake biyan ma'aikata kuma da shi ne gwamnati take samu take aiki to shi ne da ake cewa Dangance da shirye-shiryen kwamɓalar gasar cin kofin nahiyar Afirka na 'yan ƙasar shekaru 20 da za a gudanar a ƙasar Nijar a watan Abril a shekara 2019, ministan matasa da wasannin motsa jiki a jiya da marace ya jagoranci girka kwamitin tsare-tsaren wannan wasa a nan ƙasar Nijar, inda minista da ke kula da wasanni shine yake wato shugaban kwamiti, shi kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa a matsayin mataimakinsa. Shin kun menene aikin da za su yi kuma yaya za su gudanar da aikin? Fugu Karami mamba ne a wannan kwamitin ya yi wa Sumana Amadu ƙarin haske. Wannan kwamiti yana sa ido da bin sau da kafa da kuma girka hanyar bi yana kuma jagorantar tafiyar kimtsin shagulgulan wannan kwambala. ne kuma zai karɓar dukkan wasu kayayyakin aiki. Muna da ƙananan kwamiti-kwamiti masu kumshe da ƙwararrun mutane. Kowane ƙaramin kwamitin zai kula da fuskar da aka bashi ya zartas. Kuma zai girka tsarin tafiyar aikin da zai gudanar. Yanzu babban kwamiti zai dukufa ne ga girkin kasahin kuɗi na zartar da wannan kwambalar. duk dukkan ƙananan kwamitocin kowane ne zai faɗi jimillar kuɗin da yake bukata domin ya gudanar da yaunin da aka azamai sannan ne daga baya za mu ga mai baki ɗaya wuri guda mu yin kuɗi na jimillar baki ɗaya domin gudanar da wannan kwambala ta kan event ta hanyar fenifut wata ma'aula za su shiga tsakanin mu da babbar ƙungiyar ƙasashen afirka ta kwallon kafa comité local et la confédération africaine de football To yanzu sai rahotonmu na musamman hukumar CNDP hukuma ce da ke kula da sasanta rigingimun siyasa da kuma shiga tsakanin jam'in siyasa da gwamnati sai dai yanzu ya yi lokaci ya wani ɗan lokaci da hukumar ba ta aikinta dangance da haka Muktar Hamadu ya tattaro muna bayani kamar haka. Tun cikin watan Oktoba shekara ta dubi da goma sha bakwai babu wani taro a hukumance da aka yi tsakanin bangarori guda uku bangaren masu rinjaye bangaren 'yan adawa da kuma bangaren 'yan baruwanmu bisa tsarin tattaunawar siyasa shugaban kawancen jami'in siyasa 'yan baruwanmu a Nijar Ambali Dodo ya bada dalilan wannan tseko. 2017 pratikamar CNDP ba a gayyace kowa ba. Mu da kanmu na 'yan nonna fili mun sha rubuta ma shugaban CNDP don zo a yi taro a san sabon tsarin da za a yi tun kakin election muke jan hankalinsu da su kiyaye da wagga tahiya ta CNDP. Maganar haka take a bangaren 'yan adawar kasar Nijar Ali Mamman Mamba na biron jam'iyyar RDR canji. Tun wani lokaci 'yan shekaru guda biyu uku hudu zuwa da suka wuce sai ya kasance mutanen adawa aka mai da su su ba komi ba. A bangaren masu rinjaye ra'ayin ya sha bamban ganin a cewar sektaran watsa labarai na jam'iyyar kishin ƙasa domin jamhuriya Siraje Isa ya nuna cewa duk wannan tseko laifin 'yan adawa ne. 'Yan adawa sun ba da hujjojinsu na kin zama ga tibirin shawara sun ƙaurace ma wannan zaure shi yasa suka ce sun yi tur da Allah wadda ba su zuwa. Sakataren dindindim na CNDP Yahaya Garba ya nuna damuwarsa akan wannan wannan tseko da ake ta samu a yanzu a tattaunawar tsakanin jam'in siyasar kasar Nijar. sai sai a ce yau cikaskin da ke da kwai bisa ga tahiyar mu mun daɗe mu yi taro ba ita wannan muhara tana da lokacin da wanda ta kaide shi ma cikin kundi cikin doka wanda lokaci zuwa lokaci 'yan siyasa da gwamnati da dai duk wani wanda ya kamata ya zo cikin wannan muhawara ana suna gamuwa eh, suna shawara suna tattauna an dade ba a samu a wannan muhawara ba. Ba ga batun siyasa sai NDP taimaka wajen karfafa zaman lafiya ta hanyar ayyukan bunƙasa kishin ƙasa a tsakanin al'ummar Nijar. Karshen labarun kenan a huta lafiya.